barka ku da kasancewa tare da ni yau ma muna dauke da wani sabon labari labarin da muka dauke da shi maganganu ne cece kuce tsakanin al'umma talakawan jamhuriyar Nijar wanda suke faɗin tofa albarkacin bakin su dangance da rikicin siyasa na jamhuriyar Nijar wanda suke da ra'ayin mulkin soji da waɗanda suke da ra'ayin mulkin farahula sun tofa albarkacin bakin su dangance da matsalolin da suke aukuwa akan abubuwan da suke nan suna faruwa akan kasar mu ta Nijar menene ra'ayinku wani fata kuke da shi idan farko ne kasancewa ka wannan shafi na mai albarka media tv ka rana mana subscribe kai lakin ka share mun gode biyar da kuke mana kowane lokaci kwana biyu dai kun shi mu shiru muna nan dai muna ta nazari akwai abubuwan da suke nan suna faruwa abubuwan da suke nan ana tauka dambarwa kala kala akan kasar mu ta Nijar akwai wani fanni inda aka yi zancen cewa eh, gwamnatin kasar Nijar General Abdulrahman Chani ya yi negosasuwan da 'yan ta'adda inda ya nemi a ba su kuɗi ko an ba su kuɗi ne inda general tumba ya ba waɗannan 'yan ta'adda kuɗi miliyan shida shida domin a ta a sami sulhu da wannan 'yan ta'adda inda an ka ba su kuɗi domin a ta a ba su wannan kuɗi domin ya ce su sha hama jamhuriyar nijar lafiya akan ta'addancin da ake nan ana yi ta wani bangare mutane da dama tunin nuna cewa idan haka ta faru kenan abinda an kai zargin shugaban kasa muhammad bazoum su kuma wanga hukumomi na soji sun aiwatar da shi inda ana zargin muhammad bazoum da jayowa 'yan ta'adda domin ya sulhu da su domin a samu zaman lafiya a wannan yanki namu na jamhuriyar nijar sai gashi kwatsam wasu labarai na zakan mana da cewa shi ma dai cani ya nemi sulhu da 'yan ta'adda inda ake na ana cewa ya kirai tumba general tumba ya ya gana da 'yan ta'adda domin a ba su kuɗi domin su sha manijar lahiya su aje makamai domin azumin lahiya to ganna ma abu ne shawara ce mai kyau idan za a sulhunta da 'yan ta'adda a sami zaman lahiya kina wannan shi abu mai kyau ne tun harko da wannan hanya aka ɗauko da an sami zaman lahiya to kuma sai aka ga aka yi zargin shugaban ƙasa muhammad bazoum da yin haka domin cewa kama ma 'yan ta'adda ne akwai wasu maganganu da shugaban ƙasa muhammadu bazum ya yi a wani huli inda aka mai tambayoyi gidan eh, ko yarfi ne ko bbc ne A mai tambayoyi inda ya ce sojojinmu 'yan ta'adda sun yi su makamai 'yan ta'adda sun yi su kwarewa hurin yaƙi to maganar da muhammadu bazum ya yi magana ce wadda tana da harshe biyu ma'ana mi harshe biyu magana ce wadda ya ce shi ƙasa ta sojojin ƙasa ta ba sojojin ƙasa faransa suke da buƙata ba suna da bukatar makamai suna da bukatar kayan yaƙi domin sojojin ƙasar su zarumai ne kayan yaƙi suke bukata kuma da salo da dubaru na yaƙi a koya ma sojoji yaƙi da dubaru da salo daban-daban da la'urai na hangen nesa inda yace arayin cikin bidiyon da yayi aka mai tambayi yace arayin motoci na turawa su sojin turawa idan suka tafi wurin neman yan ta'adda suna tiya kwamba kwamba da suke tiya su yan ta'adda suna ganin su sai su laɓe kenan ba za su hito su gane su balle su kashe su to mu kuma namu sojoji ba su da irin wannan kayan waɗanda su turawa suke amfani da su sai ka shawara ce da za a ba namu sojoji irin wannan kaya da za su magance ta'addanci ya da yadda ake tsammani to ya ka ɗauki maganar muhammad bazum mm, kamar magana ce ta ta'addanci ko kuma magana ce ta nuna tozarci ga sojojinmu ni na ga ba magana ce ta nuna tozarci ga sojojin magana ce wadda ya yi ya yi ta domin ya ƙara ƙarfafawa masojoji gwiwa saboda idan aka kawo makamai aka ba su kenan za su ƙara ƙarfin gwiwa za su ƙara jin kuraji za su ƙara jin eh, kuraji yin aiki yadda ya kamata to shi shine bazum yake nufi shi kuma kaga mulkin bazum inda to da salo wanda bai gyaran waɗanga mutane bazum bai ba da kwangila ta sayan makamai kowa ya gani bazum daga hila allah eh, gaban al'umma inda bazum ya tafi ƙasar turkiya ya so makamai wanda yanzu haka makamman da su ne ake nana amfani a ƙasar mu ta Nijar wanda aka ba sojojin mu suna hilin daga suna kare ƙasar mu ta Nijar kenan shi ne jam bazum bakin jini haka mishi yuyin mulki sai muka ga mutane da dama suna fitowa suna yin maganganu marasa daɗi suna yin maganganu na raba kanuwa al'umma mu kuma muna son da cewa Nijar ƙasa ce wadda Allah ya halitta ta ya yi ta da ƙabilu daban-daban kuma Allah ya samu wannan ƙabilu son juna daga cikin ƙabilun Nijar babu ƙabilar da bata armi wata ƙabila ba kenan ƙabilu ne wanda Allah ya kawo a Nijar ana cuɗanya da kowace tana cuɗanya da wata ƙabila to haka sai wani lokaci ya zaka na rarraba kano wannan ƙabilun domin wata wanda wasu manohi na siyasa ko kuma wasu manohi na wasu entiran mutane wanda suke neman entiran su. kenan wannan lamari matukan ba ta kame shi burki ba to lalle akwai abubuwan da ke faruwa nan gaba waɗanda ya tabbata an yi Allah wadda su faruwar wannan al'amari zai ja ma mutane saɓani kala-kala na rashin wa al'amura na zamantakewa na yau da kullum kinan abinda muke so ya kamata duk abin da za a yi a zauna a nemi 'yan ƙasa shawara a zauna a zauna a gani menene za a yi wanda zai kawo mahita wanda zai kawo ci gaba da ƙasar mu ta Nijar amma cece ku ce wanga shi ce an yi mai lahi wanga shi ce ga abin da an ka hana mai wanga shi ce eh ai abu kaza na saboda abu kaza an ka juyin mulki kun ga dai wasu da wasu da dama suna cewa hukumomin sojin nan sun zaka sun yi juyin mulki domin babu tsaro ga ƙasar mu ta Nijar wani fanni kuma sun ce sun zaka wasu 'yan ƙasa na dibin cewa sun zaka sun yi juyin mulki domin sun ga cewa Muhammad Bazoum baya yarda da cin hanci da rashawa baya yarda da duk wani zugun ƙasa da za a yi ma 'yan ƙasa inda Muhammad bazumin ya ce shi a nashi mulki duk wani mai aikin gwamnati duk wani da wanda yake aiki a sarbis ta gwamnati to tabbat idan ya ji labarin cewa ya yi cin hanci da rashawa ko kuma ya yi abu makamancin haka to lalle insha Allah zai ɗauki mataki kuma babu sani ba sabo to shine wannan ya ja mu bazum bakin jini ya ja mishi juyin mulki da wannan sojoji suka mishi wani ɓangare kuma kowa ya gani inda bazum ya ce ɗan talaka da ɗan mai kuɗi duka wajen neman aiki babu san rai za a ba kowa haƙƙin shi daidai da abin da ya yi to ga saɓanin haka yanzu mun ga ana kiraya ana cewa matasa su zaka ana ɗaukar soji duk mai buƙatar ɗaukar soji ya zaka wanda 'yan eh, matasa wanda suke ƙasashen waje ma'ana wanda suke libya da wanda suke alger da wanda suke nigeria da wanda suke mali da wanda suke birkina da wanda suke ƙasar cote d'ivoire duk inda suke su suna neman ana neman ɗaukar soji